This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sallah. Alheri Grace Abdi ce tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a wannan ranar sallah Laraba goma ga watan Afrilu shekara ta 2024 da fatar an ga wannan rana lafiya. Kamar yadda muka saba kowace ranar sallah yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muke gabatarwa domin ba 'yan uwa maza da mata a duk faɗin duniya damar sada zumunci. Amma kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkan da yamma da fatan an yi sallah lafiya ga labaran duniya mai karantawa Hauwa Sharif. Kasar Saudiya inda wurare biyu mafiya tsarki a musulunci suke ta bayyana yawan ranar Laraba a matsayin ranar idin karamar sallah a ƙarshen azumin watan Ramadan na bana. ranar ta idil fitri wadda ke nufin lokacin kammala azumin watan ramadan na kasancewa ne sakamakon ganin jinjirin sabon watan shawwal bisa tsarin kalandar musulunci a ƙasar ta saudiya dai ana sa ran shafe kwanaki hudu ana hutun sallah na idil fitri ko kuma karamar sallah a ƙasar indonesia mai yawan da ta fi kowace kasa a duniya yawan musulmi da adadin su ya kai miliyan 220 ana kiran bikin Sallah karamar ne da sunan lebaran an iya sayan ƙasar ta indonesia su miliyan 193 za su yi tafiya zuwa garuruwansu daban-daban a cikin ƙasar domin shafa mako guda tare da iyalansu a lokacin na bikin sallah karama tururuwa da 'yan ƙasar kan yi wajen fita daga babban birnin ƙasar jakarta kan haifar da jerin gwanan ababen hawa na tsawon sa'o'i musamman ma a yankin tsibirin java A ran Talata ne Amurka ta matsawa Hamas da ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila da zai dakatar da yakin da ake yi a Gaza na tsawon makonni shida. Hakan zai yi kuma hada da sakin wasu daga cikin mutane ɗari ko kuma wani adadi mai kama da haka. Inda ita ma Isra'ilan za ta musanya da sakin ɗaruruwan Falasɗinawa da ta ɗaure. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida manema labarai cewa wannan wata yarjejeniya ce mai matukar muhimmanci da aka gabatarwa da Hamas a makon jiya a birnin alkahira da ya kamata ta amince da ita blinken ya ce yanzu dai dabara ta rage ga hamas duniya kuma tana kallon abin da za ta yi a ranar talata ne shugaba vladimir zelensky na ukraine ya buƙaci donald trump da ake kyautata zaton zai samu tikitin tsayawa takarar shugabancin amurka a jam'iyyar republican da ya ziyarci ƙasar ukraine shugaban ƙasar ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafa yada labaran excel springer cewa yana son jin ƙudurin da trump ke da shi na ganin an kawo ƙarshen yakin da ake tsakanin Ukraine ɗin da Rasha. To sai dai duk da haka Zelensky ya ce ba shi da ra'ayi akan kudirin Trump na cewa yakin zai kare ne kawai idan Ukraine din ta haƙura da wani yanki na ƙasar ta. Zelensky ya kara da cewa idan dai batun na ya mika wani yanki na ƙasar shi ne to da sake ya ce muna buƙatar ƙwaƙwaran kudiri ne saboda rayuwar mutane na cikin garari. dakaran Amurka sun faɗa a ranar Talata cewa sun danka wasu jerin ƙananan makamai da alburusai ga Ukraine da suka kwace daga dakarun Farisa wato Iran a yayin da suke ƙoƙarin miƙa su ga mayakan Hutu da Tehran ke mara baya a Yemen. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata ne iyayen wani yaro wanda ya shiga makaranta da karamar bindiga hannu ya kashe yan ajinsu su hudu a shekarar 2021 suka game da ɗaurin akalla shekaru goma a gidan kasu kowannensu sakamakon gazawarsu na ɗaukar matakan hana afkuwar wannan mummunan lamari. Jennifer da James Cromley da aka yi wa shari'a a lokuta daban-daban a farkon wannan shekara an samu kowannensu da laifin kisa sakamakon mutuwa da ɗansu mai shekaru sha biyar ya haifar a makarantar da yake a Oxford ta jihar Michigan. Baya ga waɗanda suka mutu wasu mutum bakwai sun samu rauni. Iyalan dai su ne iyaye na farko a faɗin Amurka da aka taɓa hukuntawa sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da ɗan siyayi a ƙarshen shekarar da ta gabata ne kremlin mai shekaru bakwai a duniya ya game da ɗaurin rai da rai a gidan kasu bayan ya amsa laifinsa kan tuhuma tuhume har 24 da hudu da wato da suka hada da kisan kai sojojin amurka sun sanar da lalata wani jirgin ruwan harba makamai masu linzami kirar ballistic da mayakan hutu da yemen suka harba da ya kaikaici jiragen ruwan da ke kan ruwan kogin edin rundunar tsakiya ta dakarun amurka centcom ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ana kyautata zaton makamai masu linzamin sun hari wani jirgin ruwan ɗaukar manyan kaya ne mallaka amurka mv yorkstown da dakarun ruwan amurka ke warakiya an kuma yanke hukuncin cewa harin wata babbar barazana ce ga jiragen haɗin gwiwa na amurka da na 'yan kasuwa da ke bin yankin cewar centcom Hamar Kande na jagorantar wani aikin haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kare babbar hanyar da jiragen ruwa ke bi a yankin Gulf na Aden da Bahar Maliya daga hare-haren Hutu da ke yaman waɗanda Iran ke marawa baya. To a gaida Hawa'u labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma ga baba yakubu makeri da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. yau ne sallah yau ne aid duk taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk taho mu sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid salamu alaikum masu sauraro Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da muku barka da la'asariya da fatan an yi sallar idi lafiya. Allah karbi ibadunmu amin sun amin ya kuma maimaita mana. A wannan lokaci za mu ci gaba da shirinmu na musamman ne na gaishe-gaishen sallah daga bakin 'yan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya. Assalamu ni ne abdulhamim da ke zama a washington state na yi gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyayena da ke gana mabila mabarwa masana hajiya ayi hajiya kande marukaiya uncle haruna da family da yayanina kuma da ke gana sister hamdala sister maryam da brahma muhammad sister aisha da sauran yayanina su mr bawa Man, da nuruddin da mubarak da shakur da isa da aminu da yasir da hajjara da kabiru da kowa da kowa wanda bai na kira wasu ka su baba baba ba kani da brahma da kowa da kowa na gaishe ku yan najeriya kuma mutane da ke wurin alhaji tijjani hajiya inna da jami da umma da ankal da sauran family duka wannan bayan ake da sunan duka na gaishe ku na muku barka da sallah allah kai mu samun shekara allah mai muna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ne Fauziya gidan mamman kituwa Kumasi na da zama daga Nanga London na yi ma dangi na duka barka da sallah dangin zuriyan kituwa duka ina musu barka da sallah ina gaida babani na amina ina gaida babani na lahadi ina gaida sista talle ina gaida ajiya rakiya ina gaida ajiya mwada ina gaida kanina halidu ina gaida umu faila ina gaida maimuna januwari ina gaida anti tata ina gaida boya ina gaida babana baba dallami ina mai barka da sallah ina gaida kuma mutanen yalwa duka ina musu barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu badin badada ina gaida Alhaji Aminu mijin ajiya rake yayana daga America New York na gaida yaro na kuma anes na mai barka da sallah da shi da aminan shi da mannan yana america new york su duka na musu barka da sallah da alhaji lawan daga america su na musu barka da sallah da kai baban makeri da kanka ina maka barka da sallah allah maimaita muna Allah kai mu badin badada ina gaida kuma familin gidan iyaye na duka ina musu barka da sallah wayanda suka rasu kuma allah ya ji kansu ina gaida umana a mai ina gaida umana zina ina gaida jauhara ina gaida sadiya ina gaida autan muramatu ina gaida mansura ina gaida baba na adiza ita kuma tana zama daga america ina gaida kanina alhaji ofa da matan shi da yaran shi duka ina gaishe su suna georgia ina musu gaisuwa barka da sallah allah kai mu badin badada ina gaida shams alhaji shamsu dabitin limamin sojoji ina mai barka da sallah ina gaida shehu iliyasu gidan wangarawa ina mai barka da sallah allah kai mu badin badada ina gaida abibu alhaji abibu kanin malam iliya shi ma da matan shi da yaran shi suna america new york ina musu barka da sallah ina gaida sista tuni ina gaida sista aisha ina gaida jika na mahajara ina gaida jika na mardiya to yan uwaye wannan na manta sannan yan uwaye na kuma daga najeriya ina gaida amadu ina gaida ali ina gaida fatuma ina gaida halima da sauran yanwa da suka yi wurin kamar kananan da ban san su ba su ma ina gaida su allah kai mu sabon shekara mu ga sallah mai yawa ya mu lafiya da abin da lafiya ya ci ya sha allahumma amin assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. to alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi baba ya kuma makeri muni kowa da kowa fatan alkhairi na barka da sallah yau take sallah ya take idi muni kowa da kowa fatan alkhairi kuma Allah subhanahu wata'ala ya maimaita mana za mu miƙa gaisuwar sallar mu ga al'umma yan uwa da abokan arziki wanda suka samu sallar idi yau Allah subhanahu wata'ala karbe ba don mu kuma Allah ya maimaita mana da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka malam ali mustapha sokoto sai kuma kai ba babu ya kuma makiri ne maka fatan alkhairi da fatan kayi sallah lafiya akwai hajiya hauwa sharif akwai ina jinjina ga maryam dauda da shauran sarfi hashim gumal da shauran abokan ayyukanku gaba ɗaya ne musu fatan alkhairi in na dawo gida najeriya ina gaisuwa jina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin kano aminu mai martaba amina ado bayero zan zo kasar zazzau zan yi gaisuwa ga sarkin zazzau ahmad muhammad nuhu malli allah ya sa an yi sallah lafiya idan kuma na gunduma ta ta kawo zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba dan makoyan zazzau hakimin kawo dai kuma na gaisuwa ga sarkin garo magajin garin garo alhaji yusuf mai garo daga nan kuma zan dawo zai da abokan na gwagwarmaya zan yi gaisuwa ta musamman ga murtala abu zaru rigasa akwai kuma malam ibrahim mai gode a garin mai gode a ke garin gimba da ke jihar naija ina gaisuwa ta musamman ga imam gaisuwa ta musamman ga alhaji najib tsafe shugaban majalisar nasiha ta jihar kaduna godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya kaduna central sanatar lawal adamu usman mustala godiya ta musamman ga shi kan shi honorable suleiman kansila matawallan kurmin mashi ina gaisuwa ga yusuf albishira karaye alhaji yusuf amfani communication na gaisuwa ta musamman ga dauda manyu kajuru akwai adamu jeje da kamfanin fatejaji gaisuwa ta musamman ga murtala chopin da rice da shauran 'yan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu dama faɗarsa a wannan lokaci ba ina godiya da wannan dama da aka bani allah ya maimaita mana baɗin baɗin baɗin baɗaɗa allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba ƙarshe ne muku fatan alkhairi na gode na gode alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya shiga mun nisa na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Bayan mun shakata bar mu ci gaba da kawo muku sakonnin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina Alhaji Abdullahi Bature Dadi Faila na North America. To muna gaisuwan safiyar sallah ne ga masu gidanmu da muke girmama masu su Alhaji Sani Shaibu mai martaba da abokanensa da kuma nan zuwa wurin sarkin noma idan zuwa su Alhaji Tasiu Alhaji Abubakar Ala da sauran jama'anmu su da muke tare da su a nan marka da su kaftin ta asabe da su dokta babale da su Danlami lame mai hura duka jama'a mu dan allah wanda bai kai hakuri gaisuwar sallah muka cire muka je can yan uwanmu na ghana mai martaba sarki umar faruku muna mai gaisuwan sallah tashi ce abdulwadudu namu da alhaji Hussaini haruna ofa da malam yaji da sauran jama'a mu duk wanda suke gane muna musu gaisuwan sallah ne har wa yau muna da yan uwa nan da muke gai da su kamar su jabo da su malam garba alarama na sunan da limamin mu limamin agege da malam haris da sauran jama'a makamance su don Allah muna musu kaisuwan sallah Allah maimaita mun Allah kai mu na Assalamu alaikum sunana Abdullahi Said ina mai ko sakon barka sallah ta ne daga nan kasar Singapore ina yi wa al'ummar musulmi barka da sallah suke duk fadin duniya musamman mama na da take Najeriya Kano da babana shi ma da yake can da yayyena da duk suke zaune a nan garin Kano Najeriya. sannan kuma ina kara mika sakon barka ta da yayanar da yake amerika da kuma kanina da yake malaysia allah maimaita mana na gore. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na fatima sayyid khalid yana yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan ina yi wa babana da mamana da suke a nigeria barka da sallah da kuma yan uwana baki daya daga karshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga banya yayan tare da iyalinsa baki baki daya wannan shi ne sakon gaisuwa ta ta tabarka da sallah assalamu alaikum na maryam abbas ni mazauniyar kasar maroka ne ina mika sakon barka da sallah zuwa ga iyayena malam abbas garba da mamana hajiya fatima muhammad da yan uwana yayuna da kanina yaya ahmad yaya muhammad da khadija da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawaye na lantana lami da baraka daga fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma'al'umma musulmai baki ɗaya assalamu alaikum kada manta wannan shiri ne na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya kuma da fatan kuna jin daɗin wannan shiri. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Idris mazauni kasar Angola ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadiq Ismail Fatima da Rashida kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma sarki kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwata ummi ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina malam audu mai gyaran rediyo kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki ɗaya. assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abdulhalim Muhammad Chinadi mazaunin kasar Jordan. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena, Sanato Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da 'yan uwana Farhan, Nabiha, kubra Alfred da sudais da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da abokaina Nuruddin Hamsticks da Ayman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana Asad mai canjin dala da kuma Faisal Real Estate da kuma Bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah Allah ya sa an yi sallah a sa'a Allah ya maimaita mana cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na amfani da wannan wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato Najeriya. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa. Amin ya Allah. Daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe. Assalamu alaikum. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da sallah barkamu da isa. Ni ce Hajiya Ramatu International daga nan London da ke yi ma ma'aikatan VOA Voice of America Hausa section na yi ma ma'aikatan duka barka da sallah. da kuma masu sauraron mu duka na muku barka da sallah allah mamaita muna musamman babban yayana alhaji ali baba wazirin sarkin amir of america na makabarka da sallah da kuma yayana alhaji gado daga nan uk na makabarka da sallah gimbiyan mata da fatan an sha lafiya ya ka fefe aeb na makabarka da sallah shelleka najeriya inyiwa babana honorable hamidu sidi ali da maji dadin sharifai alhaji dan juma na muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya ka Gana, in yi wa magajiyar hausawa hajiya wa mai zango barka da sallah da kuma yayana hajiya mami daga madina da fatan an sha lafiya da kuma yayana hajiya wa bogiya daga kumasi da fatan dai dukanmu dai mun sha ruwa lami lafiya allah mamaita muna allah kai mu badin badada da kai da kanka babu makeri da eh, voice of america da kai shi muna maka barka da sallah da magajiyar nufawa hajiya jara ina yi kowa da kowa musulman duniya ga baki daya na muku barka da sallah Allah mamaita muna. Daga Adam Hassan. Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin gaisuwar sallah daga faɗin duniya. Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Muna yi ma dukkan musulmin duniya barka da sallah. Allah kai mu na baɗin baɗaɗa. Wassalam. A gai da baba, shirin namu kenan a wannan zango sai kuma ku tare mu da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ci gaba da sada zumunci ko kuma ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet hausa.com yanzu a madadin Hawa Sharif da ta karanto labarai da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni alheri ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya da alheri.